wa na kama ni saboda yarinya ta soka za ka je kana gulmana kai waye ma kai kai sanya gulman ka me kake da shi dube ka ba kai din banza to sai ne maganin ka to shikenan ina jira lalacewa wallahi sai na sai na zanzane ka abun to bismillah tsaranka ne aka ga maka har ka isa ga magana banza wannan yaro yana wasa da ni ko to shikenan wallahi wallahi sai na maganin ka za mu haɗu ka gani